بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا بيرجع رمضان hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam uku, wanda ya daidai da shida ga watan hudu miladiya biyu. Allah tabaraka wata ta'ala muke roƙo bai mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa wannan ibada da muka fara muna fata Allah baraka wa ta'ala ya karba mana kuma muna jawo hankali kowa yana yin ibadarsa kuma yana roƙon Allah baraka wa ta'ala wato Allah ya karba masa wannan ibada mafificin halitta shine annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam amma lokacin da aka sanya shi aka ce gina ɗakin Ka'aba shi ga daraja da kuma mai taya shi aikin ma daraja shi na nabi ismail amma da suka yi aikin suka gama to ba garanti suke da shi ba cewa an samu aiki kuma mun yi sai da suka koma suna cewa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul du'a saboda haka karba Allah ka karba mata innaka antas samiul alim rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim haka suka yi wannan shine na daya abu na biyu mutum ya taiwaita istighfari saboda shi ne mabuɗin ƙofa wanda zai sama mutum ya wani aiki ma a karba akwai laifuffukan da zamu iya yi ta dalilin su a kulle kofa ko da mun zo mun yi aiki ko wani irin aiki na aikin sai dai ya fadi a kofan ba zai ma shiga ba to istighfari shi ke buɗe shi mun karanta nan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato duk wanda yake son ranar lahira a bashi takardar shi a hannun shi kuma wannan takardai ta faranta mai rai murna ya ga cewa lallai ya dace ya yi murna ya ci nasara falyukfir al-istighfar to yawaita istighfari zuwa ga Allah kaga wannan shine mabudi kenan na komai duk wanda yake son ranar lahira a bashi takardar shi a hannun shi murna ya ji daɗi ya ga cewa ya ci nasara to ya yawaita istighfari saboda haka ba sai mun yi wani dogon bayani ba abin da yake faruwa cikin ƙasar nan muna sane da shi duk abubuwan da ake yi wasu ma baka san ya kasu ba wasu kuma za ka ji ma wasu yau ka ji wani gobe kai ɗauka wanda ka ji jiya ne ashe sabo ne to duk ba nan ne za mu mai da hankalinmu ba mai da hankali hankalinmu wajen koma zuwa ga Allah rikice-rikicen da ake ta yanzu a yi rikici a can a ɗauko a turo ma kai ma ka shiga cikin rikicin a ganin da mutum zai kauce ma waɗannan rikice-rikice da ya zauna lafiya kawai mutum ya aikin da ke gaban shi kawai ni shawara ta kenan saboda lokacin nan ba kun dai yau an yi biyar to duk kowane azumi akwai wani rudanin da zai iya shedan ya dauko shi ya fado da shi cikin al'umma sai al'umma su dauke shi su ba da kowa ya ba da karfi a kai ya tai magana ya tai rikici akan wannan magana in ba ya sa'a ba cikin wannan kana ta bin wannan igiyan ruwan har azumin ya kare kuma mutum bai komi ba kuma ya wuce ba a iya dawo da shi baya balle a ce to yanzu an gane na fahimta yanzu a jawo da watan yanzu na gane ni saboda haka wannan shine dai alkayyisu man dana nafsahu alkayyisu man dana nafsahu wasta'adda lima ba'da al-maut kullum mai wayo mai hankali shine wanda shi yake makansa muhasaba yana bincika ya ga shi me ya aikata ba kai ta shiga rikici ba a'a duba mai kai sannan kuma kana tanaji saboda abin da zai zo ma bayan mutuwa kawai duk wani rikicin da kake ganin ka shiga ciki arjanta ka shiga kai ta dambal dambal cikin rikicin wataƙila kai wajen rikicin kake ma sadda rikicin zai zo ka mutu kuma ka zo ba kai komi ba sau da aka kai tsaya ka kalli abin da ke gaban ka ko a kalli abin da ke gaban shi abin da ya shafe ka kai ta yi su dai magabata abin da suka nuna kuma ma ba ma magabatan kaɗai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi min husni islamil mar'i min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi yana daga kyawun musuluncin mutum abinda zai sa musuluncin kai kyau ko ko alaman da za a gane musuluncin ka mai kyau ne tarkuhu huma la ne mutum ya ba abin da ba ruwan shi abin da bai shafe ka ba ba hannun ka yake ba shi kenan na gaya maku nan nan wani haka ya bugo waya da safe kuma da safe fa kai ka ce wata waya ce assalamu alaikum ni ne ɗaya daga cikin ɗalibanka na ce sawa tambaya nake da ita na ce to Allah sa na sani sai ce wai shi yanzu a fahimta shi wai ni ne nike gani yanzu shugaban ƙasa ya nada ko ina yana da wakilai kuna gane tambayar ce yana da wakilai shugaban ƙasa yana da wakilai yana da wakilan security yadda yin maganganun shi da yawa ya ce to shi yanzu shugaban ƙasa ya sauke nauyinsa ko sauran laifin yanzu da abin da ke faruwa ba za a iya cewa nan masu wanda ya nada ba ne in kuma na rasa amsar da zan bada na ce to kai kuma yana ruwanka kadan na ce ni na ce ni abin da nike gani wannan abin an sau wannan abin da maganan ina ne da za ka zauna lafiya shine ba ruwanka na ce ni ba za da zan baka ba domin ni a fahimta ta ba ruwanka ni ma kuma ba ruwana sau da haka ni amsa ta kenan ya ce to wala da gode oho ko ba ka gode ba dai ya ba da ansa to me zai yi yanzu inda ba da ansa kuma ma ni din ina ruwana kuma ma na san wake man waya na ruwana da da shiga rigiman da ba ta ba to wai ba to na abu kuma bonu ne to to ai na ce baka ka daina tafiya kana barin abun nan na gaya ma ya fi shurin masaki saki ba abu ne wanda zai iya burkucewa in wanda ke gyara yana nan kusa kaga yanzu kana kusa ba zai haka ba kai zaman ka nan aikin da zaka yi kenan sau da aka kunga waɗannan shine shine abin da ya kamata mutum ya tsaya riƙa kallon ina maimaita maganar nan saboda kullum akwai dambal dambal yanzu dai kun ga dambal dambal din da ake ta yi na magana abuja da da ma baka sani ba wani ka bugo ta nan wani ya bugo ta nan wani ya bugo ta nan to in ka shiga ciki kai ma ka shiga ta inda zaka bubbugan karshen da baka san inda aka nufa ba sai ka gama kwaba sanan daga baya ka gano a sha abun nan ka shiga ma abun da baka sani ba so ka kyala abu ko ya taho ma ya abu nan din ka a rika kyala abu ka san inda aka nufa tukuna ma in ma har sai ka yi magana amma fa ni tun da dai Muhammad bin Sirin yana cikin jigajigan tabi'ai aka zo aka yi mai magana game da hajjaj ba rikicin da ba a yi ba a lokacin hajjaj bin yusuf a tsakafi amma fa aka zo aka samu hajjaj aka samu muhammad bin sirin wani ya samai ya ce hajjaj ya yi kaza hajjaj ya yi kaza ya ce kai dakata don ma kada ya ji da yawa ka ji da abin da ke kanka ya ce kaga idan aka je lahira mafi girman aikin da hajjaj ya aikata ba za a tambaye ka ba mafi karancin aikin da ka aikata shi zai dame ka a lahira na haka ka ji da kanka saka damu da menene hajjaj aikata hajjaj din nan za a je can lahira za a yi mai hisabi duk abin da ya aikata Allah zai mai hisabi tsakanin shi da Allah to kai kuma lokacin ne dan karamin aikin ka zai dame ka mafi girman aikin hajjaj din kuma zai dame ka ba to wani irin abu ne ba gani ba lokacin da aka bada da misalan in hajjaj ne to ni na ganin kawai mutum ya ja jaza sa ya shirun nan shi yasa mu ba ma san magana amma wani zai ta magana ya ta tsokalo magana a waya a bututu kakka tsokalo in ki magana ina iya ma barin wayan ni ta ta banza kai ta magana ka ni in yi banza tana ma nesa da ni in ya game da waɗannan maganganu ne ni ba abin da ya shafe ni da su ya abin da ke gabana shi na sani kawai saboda kamar yadda aka can nan ba za a tambaye ni abin da suka aikata ba su kuma shehu usman bin fodiyo cewa ya yi ko rikici ake ma na addini daidai da rikicin addini balle ma rikicin da ba addini ya shafa ba cewa ya a kyale ma'abota abin su ta rikicinsu amma sauran mutane awam da magarin mutane waɗanda su ba abin nan ba ne to a yi ta koya masu kawai addini yadda za su fahimci addinin su kawai su bauta ma Allah tarbiya imaniya tarbiya ruhiyya mutum ya gane yadda zai samu ya gano aqida ya gano tauhidi ya gano inda zai bauta ma Allah waɗannan abun guda biyar da nake faɗi nake maimaita kullum ya zama da mun samo kaso mai tsoka a kansu ɓangaren aƙida muna da kaso mai girma ɓangaren ibada muna da kaso mai girma ɓangaren akhlaqu muna da kaso mai girma ɓangaren adab wa sunanul mustafawiyya muna da kaso mai girma sannan ɓangaren mu'amala daga nan kawai sai mu je mu abun nan din mu'amalan nan in kana jin mu'amalan nan ka ji wata kwaban ma ta kanta ma sai ka gane cewa ashe dai wani kwantena ce a gaban mu kuma bamu ta ba ko buɗa ta ban mu ba mata mu'amalar mu'amalan ma ba mu san mu'amala ba Allah tabaraka ta'ala ka ba mu mafita shekaran jiya wata ka zo nan ina jin shekaran jiya ne ta zo ta kawo ƙaran mijinta na ce to mijin kin ga dai na farko ni ba alkali ba ne shi kuma wani biyu namijin ba zai zo nan ba inda zai zo nan ma har keɓe shi sai keɓe shi mai wa'azi saboda wannan abin da ya ba daidai ba ne ta nuna cewa ita matar shi ce a nan garin sai kuma Allah da ikon shi musulunta mata ta dalilin shi ta musulunta ya same ta da ɗanta shi ma ɗan ya musulunta kuma ta dalilin ita ta musulunta lokacin ɗan yana wani wuri shi bai musulunta ba ya ce a ɗauko ɗan ba matsala zai rike saboda haka sai dalilin ta ɗauko shi ɗan ya musulunta in sai ce bai son dan bai son dan ya zauna mai a gida ita kuma ta ce in ya koma can baban shi ba musulmi bane 'yan uwan baban ma ba musulmi bane sun ma ba da sharadi inda yana so ya zauna da su sai dai ya koma ya bi su wannan shine gaba na farko sannan gaba na biyu yana da wata matan da ya tashi zuwa nan ita inda wannan take a nan garin da gidanta inda take bai gaya mata za su zo da wata matar ba zai zo da matar shi wata ɗaya ba sai zo da matar shi da 'ya'yanta suna zuwa ta ce ai da ka gaya min za ka zo da ita ka ga ban yi tanajin wani abu ba wanda zan zo kashi har matarka kuma da 'ya'ya gashi sun zo amma baka gaya min za ka zo ba ai da zan yi abu ne abinci daidai da ina ganin ku saurari maganan ko akwai inda aka saba ciki ta ce da ka gaya min ka ga zan yi cilin abin nan ɗinsu ba in gyara inda tun da nan gidan za a sauka ya yi shuru da ce dole ne sai ya gaya mata in zai zo gidan shi ta ce to amma ai za ka zo da matarka za ka zo da 'ya'yanka kuma kuma 'ya'yan akwai manya mata su ma ya zo da su ta dai haka nan ta yi ƙoƙari ta yi abin da za ta bada wanda za a ci bayan nan sai dare ya yi sai kawai ta ga cewa ɗakin shi ɗakin ta ita inda take waɗannan 'yan matan sun shiga suna ta gyara wurin da za su kwanta ba wanda ya mata magana ɗakin ta kuma inda take shi ɗakin mai gida ya ga kawai ya je ya gyara daki ta kuma wannan ta tashi ta shige ciki kuji kuji kuji irin wannan ta zo ta zauna falo ta zauna falo ta zauna falo ba wata magana dai daga wurin shi har ta ga dare yayi to an ɗauke wuta wai sai ta fita kadan wajen kofa ta yi shimfiɗa ta dai yanzu tana falo ba ta da san ɗaki waɗannan 'yan mata nan ɗaki shi kuma da matar shi da ta buta waje kawai sai suka zo suka kulle kofar nan ta buga kofar nan ta buga kofar nan suka ki buɗiya nan ta kwana bakin kofar nan kallerin wannan wannan nan ta kwana bakin kofa duk da haka bata damu ba da safe ta jira su ta ƙara kwankwasa kofa da safe da safe ta suka buɗe ta shigo sai ta shiga ta kikkim a ta yi wanka ta fito ta abu nan ta ɗanka to kawai wai da ta zo ta zauna falo kuma sai ɗaya shi ta ce wai ba ta da izinin ta zauna falo wannan ɗaya shi ta fito ta ce mata ba ta da izinin ta zo ta zauna falon nan yanzu To wannan abun ya bata haushi sai ta ce a ni yanzu ba ni da magana da ke in ma ina da magana yanzu da babanki ne da mamanki ne zan yi magana da su ba da ke ba ke ba abin magana ta bace to wannan abun shi ya kawo fada fada mai tsanani ya zazzane ya ta dukan ta gaban su to shine ta zo nan to yanzu me zamu iya mata mu ko nan ta zo ko da shi ta zo ba abin da zamu iya ku kalli to ku kalli irin wannan wannan wannan abun nan ba to kullum za ka ji irin waɗannan rikice-rikicen ka ga ba wani abu ya kawo maganan ba gaba ɗaya bai ma san addini menene addini kwata-kwata bai san mu'amalar da ake aka ce yi bata aure ya santa ba to wannan kaɗan kadin ka ji kwamatalan da mutane suke a cikin gidajen su kai ka ce ma kwata-kwata ba musulunci suke ba yanzu wannan wannan akwai akwai akwai mu'amala ta addini a ciki akwai alaka ma da magana addini a zo gidan inda take a kulle a kulle ta a waje ta kwana a kofa kuma suna ji ana bubbugawa yana ma ciki haba ya jama'a to wani irin mu'amala ne wannan wannan wautai ita ce wasu suke gani a waje su kalli yadda wani ya yi ta sai su ɗauka musulunci ne ya ce mai haka tun da shi musulmi ne kuma ita yanzu ta musulunta ta dalilin shi ta musulunta wannan ɗan ya musulunta shi ma ta dalilin shi ya ce yanzu bai son ɗan a gidan shi kuma kwata-kwata shi yanzu bai ma son ganin shi to ya fute ganin mafita a irin wannan ba sa ba sai ridda ita ma nan ba sa ba sai ta ridda domin ita abin da za ta kalla fa wannan shine abin da ke cikin musuluncin kowa ma haka yake a gidan shi daga nan sai ta fara jin a musulunci babu mu'amala wajen mu'amala ba mu iya ba wajen magana aƙida babu mutum sai ce shi ko ina yana nan kuma na sha ba da misalin nan ko masu aikin sarki baka cewa ko ina kana nan kai uniform din yan sanda yi uniform ɗin sojoji kowane ka sa in an magana ka ce kai ko ina kana nan ai ko daga nan za su kai ka kace baka da hankali ka je ka yi uniform kala uku ko kala biyar in an zo an gamu da kai yau kai general ne a nan can matan can kai wane ne duk ko ina ka ɗinɗinka da tsuntsun nan ka haɗa ka ce duk kayan ka ne ka je yan civil defense ka ce kai ma shugabansu ne ka je sojoji ka ce kai ma shugabansu ne ka zo wajen yan sanda ka zo wajen immigration ka je wajen custom ka ce duka kai shugabansu ne duk kana da uniform ɗinsu kana sawa ina kai ka barna aka dinga ka to sai ka dawo ka gano cewa kai ɗaya ne a ciki sai na a ce hankalinka ya dawo daidai amma ka ci gaba da cewa kai duka ne to za su ci gaba da baka kwaya suna duka sai ka dawo cikin hankalin ka. to amma mutum sai a tambaye shi a ce waje ya ce wai shi ko ina yana nan shi bai da gida ko ina shi duk inda ka tafi kawai sha wannan rashin sanin abin da mutum yake yi ne dole ne mutum ya gane kuma duk karatun da muka yi jiya abin da ake tabbatarwa kenan dole ne a tabbatar da aqida shi yasa ake nuna mutum tauhidur rububiyya ya san Allah a matsayin sa sannan ma'aikacin abubuwa duk shi ke aikata abin da bayi suke amfana da shi da wanda muka gani da wanda ba mu gani ba a zo bangare na biyu aka yi maganar tauhidul uluhiyya tauhidin bauta in ka yarda da wancan aikata aikatan to sai ka taho kuma ka yarda Allah tabaraka wa ta'ala shi kare za bauta mawa sannan daga baya za ka gano girman Allah ka san Allah ta dalilin sanin sunayen shi da sifofinsa da kuma aikace aikacen da yake yi aikinsa kamar yadda bai da kama da kowa a zatinsa haka a wajen aikinsa ma bai kama da kowa in ya ce zai aikata abu kaza yadda baka san zatinsa ba to baka san yadda zai aikin ba shi yasa sai kaga ka samu natsuwa amma idan ka rika auna Allah da in an ce za a yi wani aiki kamar yanzu misalin an ce Allah yana zuwa sama ta duniya a kowane dare sulusul Asir na dare ya rika cewa wane ne zai roke ni in bashi wa yake da bukata a biya masa sai wani ya koma ya rika tunanin ya za a yi ai mu nan sadda muke cikin dare ko sadda za yi asuba wasu gari ya waye can sadda za yi asuba nan saudiya sun fara hidimomin su wani wurin sannan za su shiga dare wani sannan za su yi kaza kai ta auna wannan da ka auna ka ji kaman ba zai yiwu ba sifan ta shi kai da zatin dan adam da ka sani shi yasa da ka yadda kaman yanda baka san zatin sa ba aikin sa in ce zai yi baka san yanda yake yi ba ka zauna lafiya da kenan sai ka zauna lafiya haka nan da aka ce ya daidaita akan al'arshi ar-rahman 'ala al sawa aka ce Allah tabaaraka wa ta'ala shine mai rahama ya daidaita akan al'arshi sai aka ce daidaitar da ta dace da shi to da za ka tsaya nan sai ka huta zatin sa baka san shi ba to in ya an ce ya daidaita akan abu kuma baka san yadda yake daidaita ba baka sani ba da sai ka huta lafiya amma waɗanda suka yi ganganci aka zo suka ga kwatanta wani sai kwatanta ya ce da aka kamar su ibnu batsa da aka yi magana ko ibnu batsa aka ce sai suka ce wai saukowa yake kamar yadda ake saukowa daga kan kujera ya nuna kujera ya nuna mimbari ya ce kama aka ake saukowa daga nan ko aka watse masa saboda ya sifanta Allah da sifar dan adam ya sifanta Allah da sifar halitta amma kaga wanda ya san abin Imam Malik da aka zaka tambaye shi game da yaya Allah ya daidaita akan al'arshi yace wannan al-istiwa'u ma'lumun yace daidaita dai abu ne sananne wal kayf majhul amma yaya abun yake ba wanda ya sani wal imanu anhu wajib sannan yace tambaya game da shi kuma wal bihi wajib imani da shi dole ne a imani da shi sai ya ce wasu alu anhu bid'a tambayan kuma ya abun yake wannan bid'a ne sai ce a kori ma mai tambayan ya ce a fitar da mai tambayan nan waje zai bata wana zai bata al'amari kaga mutum ya tsaya nan ba ya huta ba ko wani ya tambaye ka da ka ce mai a'a a yadda ba mu san zatinsa sa ba kaga kuma ban san yadda yake aikin sa ba shikenan ka huta kai dai ka imani cewa abin da ya faɗi haka ne saboda haka waɗannan abubuwan suna da gayatu ahammiya abu biyar ɗinnan nan ina maimaita su miraran wa tikraran a cikinsu ne za a tattato a samu kowane abin da muke da shi na maki maki da shi yake tsira saboda haka shi nan zamu abun nan ba an nuna Allah shi yake da abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa amma ya gutsuran ma wasu kuma sun rude sun hana abin nan ba mun ba da misali a can baya game da maganar ƙaro to yanzu nan duka akiba za a yi yanzu a maganar ƙarshen al'amarin na bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنور الصُّحْبَةِ أُولِي إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نصيبك من الدنيا وأهل كما أهل الله إليك ولا تبغ المفاد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما tabaraka wa ta'ala ce inna qaruna kana min qaumi musa lalle ƙarun ya kasance daga cikin mutanen annabi musa alaihi salatu wassalam wani wurin ma in kuka bi tafsirin wasu sai sun ce suna yana ma da alaka da musa ta nasaba alaihi salatu wassalam amma shi nan ya zama dan tawaye fa baga alaihim ya ƙetare iyaka a kansu ga abin da ya kamata ya bi amma bai bi ba da aka bashi tsari aka gaya masa sai bai bi ba wasu suka ce sanda ya da yana bin tsari a lokacin da babu kuɗi amma da kuɗi suka zo daga nan kuma babin tsari sai ya koma sai yadda ya ga dama ko yanzu haka mutanenmu suke da dama idan mutum lokacin da ba shi da kuɗi ko sanda yake neman matsayi ko na siyasa ko na wani abu duk sai ya zagaye garin nan kowane masallaci sai ya yi sallah ciki da kuma mutane saboda gazul fikiri su ba su san ma menene manufan ba ya je wancan masallacin ya je wancan masallacin ya hada masallacin masu aqida da masallacin kowa ma shi ko ina nashi ne duk yayi sallacin to radda yazo masallacin ku sai mi daga nan duk iri ɗaya ne duk ɗaya ya dauke su ba ku da wani bambanci shi dai abin da yake nema in ya fito ya ce yana so kuma ku ce sai shi cikenan amma ba wai tare da ku yake ba gazul fikiri ne wannan amma mutane sai su ta mamaki abun nan ba koran nan sai da naji ana ba da labari cewa ya je wani masallaci wani ya je wani masallacin dan siyasa ne shi limamin masallacin ya tashi ya rikice ya ganshi ya rikice ya faɗi ba gaban shi suka bayan da ya tafi yan kwamiti ma suka cire shi har ya ce wai shi inda ma inda ma za a yadda da ya sa ma wai da ya canza sunan masallaci ya sa sunan wanda ya zo masallaci yan kwamiti suka ce masallacin ka ne da ba an cire ka ba don wanda gangancin da kai nan gaba ma ba sabon da za ka mutane ba da haka an cire ka yanzu lokacin cire libawai ne in kai ganganci kawai su cire ka eh da ba ruwanka ka yi shuru ba ruwanka da abin da bai shafe ka ba kai shuru kawai wani abu an magana ko mutum ya ce ko ta tsiyawai shi abu komi ya shafai tunda komi ya shafi mutum kai ta magana kan wasu abubuwan ba za ka samu ne abin ba sai in ka ga mutane na faɗan su yanzu kawai ka ja baya kawai kai tsaye kai ta kallon faɗan nan wai me ya haɗa faɗan nan to za ka ga rikici kawai rikicin duniya gashi nan kowane iri mutane shiga suke yi na haka dole ne mutum ya san addini ya san yadda ya kamata ya san inda ya kamata ya shiga ya san inda bai kamata ya shiga ba Ƙarunan nan ya ƙi da ya samu kaya daya ya diga ya samu arziki kawai ma daina sauraron annabi musa wa'azi ba zai ji wa'azi ba wa na min al-kunuzi mun shi daga cikin taskoki ma inda mafati hahulata nu'ubil usba abinda makullin kawai dukiyarsa to sai an samu katti kusan goma suke iya ɗaukan makulli inda yake aje kuɗi ma kawai to yaya kuɗin in an zo makullan kawai na office wannan store ne wannan store ne wannan store ne inda kuɗi suke to sai katti sun taru suke iya daga makullan kawai to yaya in ce a fito da kuɗi an kwatanta mana haka ne don mu gane girman Abin cewa lallai kudin nan suna da yawa don ba a kwatata da dukiya ba don hankalin ba zai iya gane ba sai aka kwatanta mana da makullan stoɗin kadai sai katti sun taru suke iya ɗaga su makullin kowane da makullin da aka aji kuma su kattan ma ba raggaye ba olil kowa masu ƙarfi sosai sannan su iya ɗagawa to amma ku duba da wannan dukiya ta shi in qala lahu qaumuhu la tafrah sai mutanensa suka yi masa nasiha a wannan lokacin suka jawo hankalinsa aka ce kada kai girman kai irin na girman kai irin na rashin mutunci ka nuna kai mai kaza ne ka rika nuna yanga da wannan dukiyan kana nuna takama ka bi dai a hankali kamar yanzu a ce ma mutum abi a hankali na gaya maka wani aka ce ya kira ɗansa ya ce mashi ya bi duniya nan a hankali bai ce wallahi shi da gudu zai bi ta ya ce ba zai bi ta hankali ba ka sa son Allah da son manzon Allah a zuciyarka wane yace inda wuri ko su ga wannan wani wazi zaka gaya masa ya zaka yi da shi to shi ma haka mutanen shi suka ce masa karuna suka ce kada yi girman kai inna Allah la yuhibbul farihin Allah tabaaraka ta'ala baya son wasu mutane masu girman kai masu dagawa wanda za su rika nuna susuwa ne. wane ne fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah suka ce kuma wannan ni'ima da aka baka malan ka nemi gidan lahira da ita ku ji shawaran da ake gaya mutane ka nemi gidan lahira da wannan ni'iman da aka baka haka suka gaya mai wala tansa nasiba ka ad duniya amma kada ka manta da ka sanka na duniya shi ma yi amfani da ita a nan duniya ka ci ka sha ka yi sutura ka yi abin nan wa amma ka kyautata ma mutane kama sanallahu ilaika kamar yadda Allah ya kyautata ma kai ma ka kyautata ma mutane wannan dukiya da Allah ya hore maku ka dauka da ya hore ma ka dauka ka ba bayin Allah su ma su ji dadi saboda arrahimuna yarhamuhumur rahman masu tausayi mai rahama yana jin tausayin su irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayin waɗanda suke cikin ƙasa sai kuma kuma wanda ke sama ya ji tausayin wannan magana shine muke ta maimaitawa har yanzu mutane ba su gane ba domin mun gaya maku da farkon ramadan mala bakar nan ba ma nan aka karanta istiqbalu ramadan aka yi bayanai da dama a ciki aka zo muka ƙara ɗaukan wasu littattafai har guda uku muka nuna mahimmancin fa'idojin ramadan yadda mutum zai iya samu lada da yawa amma mutane sai dai su zaɓi wanda suke su wasu mun koma mun zama kamar su rukai da su an ce ku yi sadaka ku ciyar ita ce mataki na farko da ake nema a ramadan cewa mutum ya ciyar ya ba da sadakoki har cewa muka yi nan shek abokar Aljazairi cikin Minhaji Muslim ya faɗi cewa idan mutum ya ciyar da wasu da Ramadan tun daga farkon Ramadan din nan za a sa mala'ikun sama gaba ɗaya su yi masa adda sannan daren Lailatul kadari kuma a sa Jibril ya masa adda sai da muka kawo fa'idoji 48 akan qiyamul leli da sallan dare kuma yace abu na biyu yawan karatun alkur'ani a cikin waɗannan kwanakin abu na uku yawan sallah amma nan yanzu aka zo masallaci an jima nan za ku sha mamaki da yamma mata sahu ɗaya maza su ne suka ɗan yawa da daddare maza sahu biyu mata kuma ba su fi biyar ba ko shida kuma sallar nan inda tun farko ne sai mu yi ashirin da ukun tun tashin farko muka ga ba za mu iya ba zai ba da wahala muka ce to ai goma na farko sannan goma kuma na ƙarshe a ƙarshen dare sannan a hada da shafa'i da wuturi waɗanda suke kusa su zo mai waɗanda suke nesa kan ba za ka matsa balle ma yanzu halin da ake ciki na rayuwa na rashin abu security sannan kuma ga kuncin mai ma da ake abin nan ga wanda ya samu ya sallan nan ya tafi ko ya je can yayi ba ka ce mashi kana tsammani wani ma da kai shin ya dawo zan a ce mai da Allah ka ƙara dawowa sai zaman ka kai kana wani ka za ka ce za ka dawo nan sallah da daddare amma wanda suke kusa ba su zo a yi sallar nan malam sun ki zuwa mata 'yan kaɗan maza 'yan kaɗan kuma inda za ka gane cewa suna iya zuwa idan goman ƙarshe ya yi kuma za ka ga an cika can mata har sun kawo katakon can sannan kuma maza sun kai har ƙarshen nan wurin har a waje ashe kuna nan to karantar wance ba mu gane ba mu ba mu gane ba ne ko kuwa abu ne ne yasa ko kuma mu ne ba mu gane ba ku kun tsaya ne kun fahimci cewa in an yi goma daga goma in mun ƙara mu mun yi aikin banza kamar yadda wasu ke cewa shi yasa ba ku zo ba to mun sani ba mun san dalili ba kuma me yasa din haka ne idan abun nan ne idan in mutum bai da daman zuwa ne me yasa in goman karshe ta zo kuma ake zuwa cika wurin tap zaka ga zuwa cika an ce qiyamul layl ita ce babba man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya tsayi cikin ramadan yana mai imani yana mai neman lada an gafarta mai zunubai shi muka zo muka ce muna neman kuɗi ga abin da muke so mu biya muka yi bayani muka ce sadaka ko ibada akwai akwai akwai ibada kasira akwai ibada muta'addiya akwai ibadar da idan kayi amfaninta kawai zai tsaya a kanka akwai wadda in kayi amfaninta zai tsaya wurin inda Allah shi kaɗai ya sani to yanzu sai na zama surukin mutane mutane na so su tafi umra ni kuma na ci ana neman kuɗi mutane saboda haka suna ta tafiya ba sai wani sai na haɗu da jeji da Allah dama zan tafi umra ne gobe ba ci akai dole bane ita nasara ta Allah ce umman nasaru illa min indallahi alazizul hakim babu wata nasara face daga wurin Allah take mabuwayi ba sai mutum yayi wani abu ba sai na zama surukin ka ba duk abin da kaga dama kai almuhimmu dai mun sanar da mutane ga abin da ya kamata a lokacin azumi an nuna ibadojin nan ne wajen guda biyar kuma ala tartib aka jero su wannan duk a wajen bayan azumin ka aka ce sadaka ciyarwa shine al-infaq nan ba na farko kuma ita ce manzon Allah ya nuna ita yayi tayi ba cewa aka yayi ta tafiya umra ba yana da kyau zuwa umra in mutum ya samu dama in ni ma na samu dama ma zuwa zan amma abinda muka ce a san abin in ka tashi gabatarwa in kana da iko to ka yi duka ka ciyar kaga ka yi wannan ka yi sallah ka karanta alkur'ani ka shiga kafi ko daga nan sai umra abu biyar ne ya jero ya ce waɗannan duka ana son su a ramadan ko mun koye kowane ba shi ma duk mun yi bayanin sa nan sai da ya bayanin wannan ya bayanin ya ce ga wannan ga wannan ga wannan akwai umran ma ciki naka ba laifi bane dan ka tafi ko kuma zaka tafi wanda zai tafi da ba laifi bane amma kowane ya zama kana da kaso ciki shine kawai manufar da ake magana ka je umra tana da mahimmanci umra cikin ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa waye kamar haji ne tare da shi ko kamar haji ne ma babba ce umran sosai a cikin ramadan amma dai abinda muke cewa kada ya zama nan a cikin gidanka ma ko ko na kusa da kai dangin mahaifinka ko dangin mahaifiyarka sun rasa abin da za su ci kwata-kwata a bakinsu suna rasa yadda za a yi su buɗe baki kuma su ji cewa ka tsallaka ka tafi umra ba ka taimake su ba wannan haka yaka ba kyauta ba amma fa ba ta muka yi ba umran ba ita ma amma dai yana da kyau mutane su san tsari ita shari'a ba kawai yadda ka ga dama bane inda ka ji ya fi ma daɗi sai ka ɗauka wannan ba wani abu bane da aka waɗanda za su tafi suke da niyya muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su dama kuma ya kai su lafiya ya dawo da su lafiya ba za mu faɗi irin wancan ba <laughs> Allah ya kai su lafiya ya dawo da su lafiya kuma Allah ya sa umra ta zama umra mabarura ni yanzu na dauke ma ma sallaman da ni Na yi ma kowa sallama ma ni yanzu duk wanda zai tafi kawai mun yi sallama Allah ya dawo da shi lafiya ba sai mutum yayi ta jin haushi ba ya ta fama ba kawai ta aiko yara da Allah ga ya cewa shi fa tafiya shi ba ta kaba shi kowa wanda ya samu dama ya tafi mun yi sallama kawai Allah ya sa a je lafiya dawo lafiya kuma Allah ya sa ta zama umra mabarura in ma ka je can soyo mana adda mu kuma bukatun da muke da ita nan Allah ya biya mana bukata ba ba mun ji dadi wanda aka je umrar nan ka je can ka mana addu'a shikenan mun gode na'am ya fito ko yau da aka da Allah wasu zai da jin nauyi cewa wai ko kada in ji sun tafi umra ko wani ma har ya rika yin ya ce wai shi yayi tafiya dai kadai bai so ji ni na ajiye ka zaman kaina nake zaman kanka kake sau da aka kowa ya abin da ke gaban shi kawai ba ma wani wanda zai hana mutum abin da shi ina zaman kaina kana zaman kanka mutum da za a yi shi yana so zai tafi umra ni kuma gashi a kawo sadaka to sadakan ma ba dole sai ka kawo nan ba ni abin da nake cewa kai sadaka ka biyun da ka gamsu ba can dangin ka can yan uwan ka za ka tafi ka san waɗanda ba su da abin da za su ci ko ba su sha kai masu sadaka su can ni alhamdulillah ni na samu abin da zan ci dai zai sha alhamdulillah ba fakarar la fakarar ba alhamdulillah so da ka kai can wurin danginka kai can ni ma ni ma ina san ma wasu ma yanzu ni ma na samu ma har ina san ma wasu don haka ni kam ka je ka ba wasu can wurin naka da ka gamsu da su wanda ba su da shi ka ba su kai ba mu zan zagaya kowa ya zagaya gwargwada abin da zai iya ya zagaya shikenan wallahi ala to da haka wannan shine abin nan din su amma kuma mutum ya tafi shi ma muna fata Allah ya sa ta zama mabrura in an je can ayo mana da ya fito ko sau da muna so mutane su fahimci abin sosai don kada mutane su rika takura ma kansu abin da wata ni ban ma sani da shi ba sai kuma kai ta damuwa ina ne ya aka yi muka zo nan ne so da aka karo aka ce ya yi wannan suka ce mai ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata ma kuma yanzu mu kaddara yadda nake maganan nan da a ce yanzu kamar nan da na bada misalin marigayi wannan alhaji ahmadu cancanyi yadda yake yi misali in ramadan din ya zo da sauran lokuta ba da yake yana taimakon mutane ba ni mantawa ma ban da shi akwai wani mutum da ya rasu na san kun san shi wani alhaji jamil yogurt wannan mutumin yana da abin ban labarin ban mamaki lokacin da yake raye da yake ta taimakon mutane yake ta taimakon mutane yake ta taimakon mutane sai ya gina wani sabon gida yana so ya tare a yadda fa na ji labari a lokacin yana so ya tare sabon gidan shi malam makwabtan nan suka ga an gama sabon gida yana so ya tare kawai sai suka zo suka samu kawai suka yi ta kuka cewa sai tafiya bar su sai masu nisa ya ware ya kyale su kawai sai ya ce ba zai basu ba ya fasa ba zai basu ba ya fasa koma sabon gidan zai zauna tare da su ya ci gaba da zama tare da su haka na ji labari lokacin da abin ya faru to ya kuka ga wannan yanzu yana yana masa mugunta ne yasa suka zo suka ce suna kuka suka zo suka ce ai sun yi tashi ya basu gaskiya za su rasa makwabci na kirki kuma ni ma na san gudunmu wanda ya bayar a wasu wuraren sosai wanda ba za a manta da irin waɗannan abubuwan nan ba ka duba yau mutum zai gina gida zai tashi makwabtanshi shi su zo suna kukan cewa ya zai tafi zai tafi ya basu kuma shi zai kwashe su duka ne ya kai can gidan sai daure ya zauna inda yake har ya zo ya mutu bai tare wancan gidan ba sai dai ya je amma bai tare kwata-kwata ya bar nan wurin ba inda suke abin nan ba to ku duba irin waɗannan yanzu da za su samu mutane su rika kwatantawa in ma dan duniyan suka yi ma da za su samu duniyan ma domin matasa yanzu a ce matasa sun san amfanin mutum kwanaki nan muka yi lissafin wani da aka je za a yi bukin ɗiyashi waɗanda suka je daga kaduna kadai kudin accommodation sai da ya kashe masu miliyan 120 a cikin kwana shida na hotel kawai yan kaduna kawai mota guda to ban da wasu na wurare daban nan nan yan kaduna kadai kudin accommodation ɗinsu bill ɗinsu miliyan 120 ka kaddara yanzu mutum ya ɗauko miliyan ɗari da ashirin ya raba ma yara matasa jarin ɗari biyar biyar ya ce masu su je kawai su juya saboda Allah waɗannan yaran yanzu kana ganin dan ba sai dai a kashe su saboda shi ba kama sai kashe su wurin aikin banza bukin ɗiyar shi kuɗin kwana banda abin da za su ci banda abin da za su sha wannan kudin accommodation ne kaɗai mutanen nan kowane mutum ɗaya ɗaki mutum biyu ɗaki ɗaya mutum biyu ɗaki ɗaya amma lissafi kwana shida bil ɗinsu miliyan 120 kudin kwana kawai to da shi ya ɗauka ya ba matasa ya taimaki bayan Allah a kan wannan yanzu miliyan 120 tirela nawa za ta yi ta shinkafa tirela nawa za ta yi ta abun nan shi ma abun nan ba in ya zo ya yi tari irin yadda aka yi tarin nan wajen wasarki aka ce duka wannan tarin an tara shi ne kawai za a raba ma bayan Allah kyauta misali wani zai ciyar da su saboda Allah saboda Ramadan kuna ganin wanda ya haka har wajen kasar nan ba sai labarin shi ba to shine abin da muke nufi ka kyautata ma mutane kamar yadda Allah ya kyautata ma ka tuna da ranar da ka zo duniyan nan haka ka zo tsirara ba ka da koriga na taba gaya maku wa'azi ni na gani a wa'azi a asibiti wannan wa'azin sai da ya sa ni kuka wata mata ce ta je awo a asibiti da ta je awo tana shiga sai masu asibiti ma suka fara mata fada ke maukaci ya ce kin yi sa'a da kin haihuwa a hanya ka ka suka ce mata fada aka ce shiga aka shigar da ita kawai wurin haihuwa ana shiga wurin haihuwan nan kafin minti talatin ta haihu suka yi ta fada suka ce ta yi sa'a da ta haihuwa cikin mota kaza ka ba to yanzu ta haihu aka wanko ɗan nan aka fito ta aika ɗauko kayan jarirai a gida ba a kawo kayan jarirai ba har an fito da uwa an fito da jariri masu nasu nasu nan suka fito suka ce da Allah jama'a ku taimaka wannan yanzu ba ta shirya ba ta zo asibiti gashi ta haihu kuma an wanke bebi ba kayan bebi mata da suka dinga kawo kayan bebin nan to sai da aka yi mai wani kwandon ka wannan sai dai a ajiye nashi kwandon na gida mata yadda suka cika kwandon suka cika wani kwando da kaya riguna suka dinga zubawa aka aka tara wa jaririn nan aka sutarta jaririn nan aka yi mai komi ni ba wannan ya daman ba na ga yanzu wanda ya zo sai da aka yi mai wannan bai da riga sai da aka zo aka sanar aka ce jama'a a taimaka a samun riga saboda an fito da shi timfir haka fa kowa ya fito illa wani ya fito ya da rigar shi redi wannan shi rigar shi ba ta redi ba tana gida sai da aka neman mai riga wai wannan shi ne wata rana zai manta da wannan ya fito kuma a ce ya bi Allah ya ki bayan ma an yi magana asalin yadda aka halitta shi wani wata rana mun karanta a nan ya fito yana takama yana jiji da kai sai wani ya kamar bai gan shi ba ya ce baka san ne ba ne ya ce ni ko na san ka ka fita daga abu uku ne Ba ka da bambancin abu uku in ma kai dai farko ga abin da aka halitta ka da kai digon mani ne in ya taba ka sai an wanki sannan na biyu yanzu haka nan cikin cikin ka akwai bayan gida in ya fashe ko ya kama ka sai ka ruga sannan kuma yanzu in ka mutu ka kai kwana uku to ka zama abin gudu ba masoyinka da zai yadda ya kwanta da kai cikin ɗaki bayan ka kwana uku da mutuwa ko ya kuke da shi ba zai yadda ba to daga nan ga yaman ko kai waye kuma bayan nan dole ya shiru wani shi ɗa ne ya fito yana takama yana jan tufa a ƙasa yana takawa sai baban shi ya gan shi sai ya kira shi ya ce naga kana takama har kana taka kayanka a ƙasa kai wane ne ya ce idan saboda mamanka ne kake takama kana jin kai kowa ne ne to mamanka asalinta baiwa ce dirhami ɗari biyu na sauta da na zo sai na ajiye ta na ta tarbiyyantar da ita na tarbiyyantar da ita na ga ta zama ta kirki baiwa Allah ce mutum ne kirki ce sai na yan ta ta na aure ta daga nan sai aka haihu ka yace in kuma da ni ne kake takama a matsayin babanka ni sai sa kake takama to ni ni da kake gani wallahi kada kai fata Allah ya yawaita iri na ma doron kasa bayan Allah sun riga sun wuce ni yanzu in ka ji zunubi na da zaka ma gane abun nan da ruga zaka yi to sai ka gaya man da kake takama da babanka ko da mamanka daga nan dole magana ta kare to dukkan mu haka zaka kalla in kuma baka kalli wannan ba ma sai wani Abdullahi bin Mubarak yace in zaka zauna lafiya shine in ka fito kana bin hanya ka dauka kowa ma ya ka. kai kadai ne na kasashe wurin Allah da ma ana jin warin zunubin ka da ba wanda zai zauna da kai haka wani yace daga cikin magabata sai ce idan ka kalli mutane zaka ba su jinsi biyu ne kawai ko dai ka ga mutum ya tsufa sosai ko kaga mutum yaro ne sosai yace to in ka kalli mutane sai ka kalli ta ina zaka rena su idan ka ga wannan yaro ne to ka ɗauka ya fika wurin Allah dalilin shi yaro bai zunubi ba bai sassaɓa ma Allah ba kaifa nifa kefa idan kuma ka kalli tsoho shi kuma sai ka auna shi kuma in kana takaman bauta Allah ne ya riga ka farawa ya daɗe shi yana bauta Allah in ka ɗauko babin azumi kana tunanin kaya azumi ashirin shekara ashirin kenan kana yi kowace shekara to wani tsohon shi in ka kan shi ya yi shekara tabanin a duniya ya yi azumi ya kai shekara saba'in ko hamsin da wani abu yana ta azumi shi ya yi azumin duka waɗannan shekarun to in azumi ne kaga ya linka ka shekarun da yana yi ya lillinka naka yana ta yin sallah ta lillinka taka yana ta yin sauran wani abu ya lillinka naka to ka rena tsoho ne wanda shi ya fi ka da'a ko ko kare da yaro wanda shi kuma ya fi ka rashin zunubi kai kuma ka yi damal damal to wa za ka rena daga nan dole sai ka koma ka sun koyar da kanka kana tafiya kana jin kai ba kowa bane kenan kai bawan Allah ne mamlukun ne kai la taqdiru ala shay fatar da kake yi kawai kai ma ka tsira yanzu ban sani ba ko ya dan fito to saboda haka mu tafi kada dare mana saboda haka suka gaya mai ya kyautata kamar yadda Allah ya kyautata masa wala tabgil fasada fil ard kada ka rika neman kasa ta zama mabannace ai ta banna ba daidai bane banna wannan kan ba wanda zai ce yana so ai banna a kasa wane ne mutum ba a san banna a cikin kasa banna ba abu bane abin da ake so sai dai kawai mu ta'adda Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu mafita bannan da ake yi a dena hanyoyin da ake bi ana yi a bari wanda suke yi ma Allah ya shirye da su su ma su bari amma banna ba abin so bane inna allaha la yuhibbul mufsidin Allah baya son mabannata da ka wannan magana ce dole qala inna ma utituhu ala ilmin indi duk da aka gama mai wannan nasiha karu da sai yace kawai shi wannan abu an bashi da ilimin saboda ilimin da yake da shi wannan shine tunanin orientalist waɗanda ake ce masu ar-rasmaliyun waɗannan rasmaliyun waɗanda suke cewa capitalist kenan waɗanda suke da capitalist thinking abinda suke ɗauka su shi shine kada ma ai taimako kada kai komi duk abin da ka samu ka samu ne dan kai mai wayo ne wanda bai samu ba ya samu rashin wayan wayansa yasa abin nan din sa ba har ma cewa suke yi wai samu ko rashin samu decision making ne kai ne kake deciding abin da zaka zama tuntuni shi yasa mutum zai ce shi tun yana karami yayi deciding abin da yake so ya zama shi yasa ya zama shi kuma wanda ya zama abin da ya zama bai samu ba shi yayi deciding ya zama haka da haka shi bai ga dalilin har wani zai zo gidanka ya ga akwai kannanka akan ƴan uwanka ya ce wani duk waɗannan kattin da ka tara cikin gida haka kana ciyar da su saboda me cha wannan daga ƴan uwana sai kane na sai kanan matata sai kanne na sai kaza ka tara su duka kana ciyar da su a lalle ni ma wanda zai man haka aka zai ce ce kawai nan kattin banza ka tara mutane a gidanka kowa balagaje kai ta ciyar da shi wani ƴaƴan naka ba sai ya ce maka ƴaƴanka balagagu kai ta ciyar da su ai shi tun yaran shi suka gama university ce kowa ya kama gaban shi ba ruwan shi da shi haka za su ce ba su gaya ma wannan ba su tunanin aikin lada ba su tunanin abin nan ba da aka kaga ka za su gaya ma alhali muku a musulunci nuna mana aka yi dan ya ma gama makarantar ya gama universitin ma ya zo zai aure kai za ka yi masa aure saboda ya nasu kada ya koma ya sai dinga barna ba za ka ce shi ya je yi da shi ba kana raye kana da arzikinka kana da wadatarka ba za ka bari ba har bawa wanda ke karkashin ka cewa aka yi kada ku hana bayan ku su ma aure ku aurar da su muka karanta cikin suratun nur aka ce idan kana da bawa sai bawan nan ya so ya yi aure baka baka bashi dama ya aure ba to inda hali ka saida shi saboda in ka saida shi zai iya samun mai tausayi shi ya bari ya aure in baiwa ce kake da ita ko dai ka yanta ta ko kai kai sadaka da ita ko kuma kai ma in ba za ka aurar da ita ba ka saida ta wurin wani ba mamaki wani shi zai ji tausayi aurar da ita dan kada a bari su rika zina kada a bari su lalace to bayi kenan ya 'ya'yanka kai ne za ka yi masu hidima kai ne za ka taimake su ka ga cewa abin nan ne kuma yanzu yaro kana ganin dan ya fara aiki a irin dai federal civil service commission ya fara aiki a irin wannan wurin shekara nawa zai yi bai murmuje ba kafin a ce wai dan ya fara nawa za a biya shi in ga ya samu wani abu ya murmuje da wuri ya samu manya-manyan wuraren da aka sana biyan albashi sosai ne amma irin wannan ko ya samu aiki a jiha nawa za a biya shi tukunna ma har ya murmuje kafin ya mirmide ma har a ce wani abu da kanshi ko yayi haka sai ka riga taimakon shi ma har yanzu ba zai kai dai wani ma kudin ba su wuce ta transport da su ba su kare kafin wata ya kare wanda za biya shi saboda haka wannan shi ne za ka ce a wannan ne kwanaki fa sai da ne wata nasiha a nan unguwan dosa wani matashi ya tashi ya ce shi yana ganin duk ummul kaba'isin lalacewar tarbiyya yanzu iyaye ne a cikin gida na ce mai to ya ce malam abinda yake damu mu matasa iyayenmu za ka ga mutum yana da gidaje ba iyaka yana da ɗirka-ɗirkan motoci a cikin gida yana nan kai kana ganin shi kai babanka ne yana ta injoyin waɗannan abubuwan amma shi mata ɗaya da zai ma aure yaƙi in ya ɗau mota ɗaya ya sayar cikin motocinsa ya isa duk samarin gidan ya masa aure amma sun ƙi mana aure ba haka ba ne ya ce to ya ake so mu yi malam ya ake so mu yi magana ya yi makrofon na shi ya magana sosai ya zarzage abin da ke cikin cikin shi ya ce iyayen za ka gani malam a gidaje mutum yana da gidaje da yawa wanda zai iya ɗauka ya ba ɗan shi ya zauna shi ba da matar shi yana da ɗirka ɗirkan motoci yana da kuɗi yana da arziki kana gani harkar kuɗi yana ta yi amma ga 'ya'yansa nan mun yi makarantar mun gama ba ma samu aiki ba wani ya gama makarantar ya samu aikin aikin bai ta kara karya ba yawwa alhamdulillah ga alhaji awwal yana nan alhaji awwal na nan a wurin ya ce to yanzu su ba a taimake su ba to ya za a yi to ni ma sai zan ce ya za ka ce mai kuma tashi ya yi magana kuma barakallah fi yaron ya yi magana sosai ya ce so shi yana ganin har da ma laifin iyaye wajen waɗannan abin suna da arziki mutum motoci ya tara motoci ga sunan da yawa ya ɗau ɗaya ciki ya aurar da ya sayar za ta isa biya aurar da 'ya'yan shi amma ya ƙiya ba suna ta shan wahala a ƙarƙashin shi ta za a yi su ji suna son shi sai suna ne yadda za a kashe shi nan nan nan yanzu nan ji shekaran jiya sai da aka zo kes a wata jiha aka ce wani yaro ya sa an yi kidnafin baban shi da maman shi aka yi kidnafin su aka an shi ramsan bayan an biya kuɗin aka zo ta tashi wajen rigima saboda su masu an san sai suka ba shi dubu ashirin shi kuma ya ce bai yadda ba dalilin da ya sa rikici ya taso kenan me yasa saboda mutane sun zama 'yan duniya sun zama abin masifar da in ba hankali kai ba Allah da yake yayi to kuma an zuga ka kai an ce ka rike kudin ka kana zaune da ƴaƴanka sun girma sun gama girman wasu mata ne ma sun kai kololo inda suka kai aurar da su za a yi gashi nan mutane sun ce su wai ita bata kawo macin equality bata kawo daidai da dan gidan ba so dole ne in bata kawo daidai da dan gidan ba ta zauna tana ganin ta fara tsufa ta kai shekaru kaza duk wanda ta kawo mutane su ce a inda yau cewa kai bata kawo wanda ya dace da ita ba addinance bai cancanta ba kaga wannan babu laifi amma kuɗi kuɗi arziki na Allah ne sai an samu wanda ya kai ka kuɗi ko wanda ya fi ka sannan ka ba da ɗiyarka ita ma ta san cewa ga gidan da ta fito gidan kuɗi shi ma gidan kuɗi su je su ta taka ma juna burki don haka a ita rigima ba auren ba zai wata ɗaya ba su faɗa in kuɗi kake ji babanka na da shi ita ma tana jin kuɗi babanta na da kuɗi to bari a gwara a yi rigima to shi kenan sai rigima karun da aka mai wannan maganan haka ya ce ya ce shi an ba shi wannan abu ne don ilimin da yake da shi to haka wani ma za ka ji ya ce wai su elite idan mutum ya samu kan shi Allah ya ba shi wani matsayi sai ya rika cewa wai shi tun yana primary school dama ya gano future shi ya gano shi lallai sai ya zama wani abu shi kuma ya gano wani dama shi ba zai zama wani abu ba saboda haka yanzu ba maganan taimako kai kai deciding kowa shi deciding wannan maganan yin ta kafirci ne kaddara da muka yi magana kwanaki wani da ya ce yana so ya tambayi wani ya fassara mai kaddara a kalma ɗaya cewa ya kaddara shine samun wawa rashin mai wayo kaddara ke sa wawa ya samu kuma ka gaga mai wayo kuma bai samu ba amurin mumkin ko a dabbobi ana ganin haka ka ga kaddara wani ga karfi ga abun nan na taɓa ku misalin nan wata rana aka nuno kwanjimina biri ya zo yana so ya ɗauki ƙwan jimina kun san biri shi kuma dungu yake da shi ba biri yana so ya ɗauki ƙwan jimina ya ɗauka shi ba ya je more ya yin duniyan nan ya ɗauki ƙwan jiminan nan ya kasa wani tsuntsu shi kuma na sama kan itaciya yana kallon birin nan yana so ya ɗauki ƙwan nan birin nan yin duniyan nan ya yin duniyan nan ya ɗauki ƙwan na abin nan ya gagara sai biri ya gaji ya tafi shi ko tsuntsu yana sama yana kallon shi shi ma yana so ya sha kwai da ya sauko ya zo kawai jikin kwannan kawai ya kalli kwallon na jimina sai ya koma gefe ya ɗauko dutse da bakin shi ya zo ya ja baya kawai ya ba kwannan kwas da dutse sai kawai kwai ya buɗe ya caka bakin shi ciki ya sha ya ƙoshe ya tashi ya tafi ƙarfi ne ke badawa dan inda ƙarfi ne da birin bai ɗauka ba wayo ne da abun nan da bai samu ba to shine wani ke cewa in za a fassara ma kaddara ba karfi ba ne samu ba dabara ba ce ke sa a samu ba kaza bane in yana cikin mizanin ka sai ka samu in dai a duniya ne lahira ne ake samu saboda aiki kai aiki ka dage saboda dalilin wannan sai ka samu rahama da falala Allah da rahamansa a samu rahama saboda sababin an yi da'a amma duniya wannan mai wayo na samu mara wayo na samu wannan ba sai ma ka ga mara wayon ya samu fiye da mai wayo ita ce duniya shine yace mai wannan ita ce fasara kaddara kawai a takaice a jimla biyu da zaka gane saboda haka waɗannan su ne abin aka ce mashi aka ce kada kai shi ko yace an bashi ne saboda ilmin sa aw lam ya'lam shi qarun bai sani ba anna Allah qad min qablihi Allah ya halaka wasu gabanin sa min al na karnoni da yawa man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a wanda waɗanda aka halakan sun fi shi ƙarfi in yana takaman ƙarfi ne da aka bashi ko ilimi ko kuma yana takaman wai ya tara dukiyar ne ba za a halaka ba to an yi wasu gabaninsa sun fi shi ƙarfi sun fi shi wayo kuma an halaka su wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun sannan kuma ba a tambayan su game da laifin su masu laifi ba a tambaya a ce menene ba za a tambayi kowa ba game da laifin masu masu mabannata ba za a tambaye su ba sharhul kalimat inna qaruna kana min qaumi musa ai ibnu ammi musa ne alaihi salam kun ji na ga maku ai wasu mu an ce dan uwan annabi musa ne dan baffan annabi musa ne kamar yanzu a yaren mu ne yau a ce cousins ne su ko to haka suke da annabi musa kaga akwai alaka mai karfi a wani wurin har cewa yayi annabi Musa an ce ya ce annabi Musa ya mai addu'a Allah ya azurta shi Ya ce saboda kaga kai sai kai fada da karfin manzanci ka kira mutane ni kuma in kudi maganan kudi ta taso kaga sai in bada kudi kamar yadda aka yi annabi da annabi Ibrahim da Dhulqarnain Dhulqarnain annabi Ibrahim annabin Allah ne Khalilur Rahman zulkarnaini ya ce masa kai aiki da ƙarfinka na annabtaka ni kuma zan yi ƙarfi da aiki da ƙarfi na da Allah ya bani na yaƙi ni kuma zan yi ta yawo ina yaƙan mutane sai na dawo da su su bi tafarkin Allah da ƙarfin dukiya da ƙarfin yaƙi kai kuma kai da annabtaka to kaga kaga irin wannan ne to yanzu a wannan zamanin dan wani ya ce min haka nan kuma da aka yi maganan da Al Saud da kuma Ibn Abdul Wahhab kaga da yazo shi ma wannan ya amfani da mulki wannan ya amfani da ilimi aka ci nasara suka haɗu suka ci nasara ya ce amma kawai abin da ba na so kakka mai shishigi cikin abin da ya shafi mulki na ce ba zai mai shishigi ba ya ce amma ga magana yadda ake tsara kuɗi ce to nan ba shari'a ce ta ce a haka ba alhayyati halin dai da suka haɗu dai sai aka ci nasara ta dalilin kuma shawaran matan shi al saud ta ba da shawara cewa ka riƙe malami ba yadda za a yi kai shugabanci haka nan kana a cikin duhu ba tare da abin nan ba yanzu ko shine a ce ma wannan daban wannan daban shine za a ci nasara dama ba ta san macin nasara ba saboda haka shine aka ce dan bafan sani shi saboda haka fa baga alaihim ay zalamahum wastatala alaihim ya zalunce su ya nuna girman kai a kansu. ma inna mafatihahu hulata bil usba makullin zai gagari jama'a in aka ce ai atahu Allahu min almali." Allah ya bashi dukiya ma yaqulu anil ce." hamlan mafatih khaza'inu wanda zai wahala zai wahala ma ga jama'a ɗaukan makullan wurin kawai aka ce la tafrah kada ka girman kai inna Allah la yuhibbul farihi Allah baya son masu takama ai la tafrah farihal batri wal ashri kada kai takama irin ta takama irin ta didi da kai da girman kai kada kai wannan wabtaji fi ma ataka Allah wato ka nemi abin da Allah da wannan abu da Allah ya baka ka nemi ad al akhirah ka nemi gidan lahira ai utlub fil mali ka nema cikin wannan dukiyar Allah utitahu wanda aka baka ad al akhirah wato ka nemi gidan lahira bi fi'lil khairati ta aikata ayyukan alkhairi ala ilmin indi akan wani ilimi da ke wuri na abin nan ba shi ya ce abin da yake na ilmin lahi ta'ala bi anni ahlul lidhalika wai Allah ya san dama ya cancanci wannan dukiyar shi yasa aka bashi wa aktaru jama'a aka bashi dukiya ilmin mal ya tara sun tara dukiya da yawa wannan kuma an halaka su wanda suka fi kama wala yusalu an dhunubihimul mujrimin a mujrimun ba a tambayan masu laifi game da wancan laifin mai suka yi aka halaka su da ilmin lahi ta'ala bihim saboda Allah yana sane da abin da suka aikata shi ya sa halaka su fa yadkhuluna na nara biduni hisabin dan aka za su shiga wuta ko hisabi ba za a yi musu bayan sun je lahira yan wuta ne su waɗannan mutane Allah ka tsare mu ma'anar ayat ma'anar waɗannan ayoyi hada bidayatu qisas su al albabi. wannan shine farkon kissan ƙarun mabannacin nan da yayi abin da ya ga dama amma akwai nahar hada sinafun ibtida'i wannan shine farawa mun fara ne yanzu wannan shine farko akwai kissoshi da zamu gani a ciki wannan shine kissan bayan waɗanda muka yi baya yanzu wata kissa ce da zikri qissatin laha ay maghzaha saboda an wata kissa wadda tana da manufa akwai abin da ake so a samu ta dalilin wannan kissan shine magazaha wanda ta sannan akwai abin da zamu samu na sakamako mai amfani min al-mau'izati wadh-dhikra na wa'azi da tunatarwa wannan kissa za ta ba mu akwai manufa babba da abin da ake so a samu ta dalilin ta kuma sannan akwai sakamako kuma wa'azi ne wanda yake wadh-dhikra aiwa magaza hadhihi al-qisas manufan waɗannan kisoshi da muke kawo farko shine taqrirun nubuwatil muhammadiyya shine tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ai wanda take abun nan ne al-mu'lima ko wanda yake iz a iz mislu hada ai domin irin waɗannan kisoshi la yaqsuhu ghayru man yuha ilayhi bi halin bai yiwuwa wanda ba wahayi aka masa bai zo da labarin waɗannan kisoshi ta kowace hanya haka ba zai yiwu ba wannan ke nuna gaskiyar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam cewa Allah ne ya aiko shi abu na biyu saniyan tadammunul qisasi ar-radd 'ala al-mu'jibin bil mal wannan kissa ta tattaro mana za a yi raddi akan wanda suke ganin kololuwa abin da ke burge su a duniya shine kuɗi wanda suke ganin in sun samu dukiya su koma suna alfahari a nuna masu bilmali wa mata'il hayati duniya da nuna masu cewa rayuwar duniya ba komai bace wa bayanu nihayatiha sannan za a yi ma mutane bayanin ƙarshe irin wanda ya ɗauki rayuwar duniya a matsayin wani abu to zai yi sakamako almulima wanda yake mai radadi mara kyau wanda zai ba bashi nadama kuma nadama lokacin ya riga ya kare ko tsufa mutum yayi yayi nadama bai yi abin da ya cancanta ba sai da ya zama tsoho yanzu ya ce wai a mai da shi yaro dan ya gyara abu ne wanda ba zai yiwu ba to balle kuma yau da mutum zai bar lahira ya tsaye zai bar duniya zai tafi lahira ya tunanin cewa wai a dawo da shi yaro saboda ya gane ya gyara wannan abu ba zai yiwu ba wa salisan launan bayan haka na abu na uku ardun mashabih za mu kawo mashabih limaukifi ashabin rasul za mu kawo wani misali ko kwatankwaci ga irin matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma agniya makka tare da mawadatan makka a wancan lokacin wahum ta alaihim bil mali wal jah wanda lokacin nan manyan makka suna nuna wani irin girman kai suna nuna tatta wannan karfin hali suna rena waɗanda suke ba su da suna nuna suna da dukiya suna da faɗa a ji ta haka suka rena mutane kama kana qarun ma ba a fihi shi ko annan kamar yanda qarun ya kasance tare da raurinsa na bani isma'a da'fihi bani isra'il da'fati bani isra'ila ko kamar yanda qarun ya kasance ma ba a fati bani isra'il kama yadda ƙaru ne kasance tare da masu raunin banu isra'ila tun da ya fito da dukiya sosai hankalinsu ya tashi kama yadda za mu gani nan وفي ذلك عزة للمؤمنين وذكرى للكافرين wannan kissa zamu ga akwai wa'azi akwai abun lura sosai ga mu'minai sannan kuma akwai abun tunatarwa shi ma babba ga kafirai law ya yaqilun da suna da hankali wannan da suna da hankali ko ya samu abun wa'azi ya fito ko saboda haka waɗannan sune abin da zamu kalla cikin nan saboda haka qarunul baghi wa huwa qarun ibn yashar shine ibn qahat ibnu lawi ibnu yaqub ibnu ishaq ibnu ibrahim alaihi salatu wassalam kun ga fadan gida ne shi ma saboda aka qarun da nasaban sanan dan qarun ibnu yashar ake ce mashi ibnu qahat sannan ibnu lawaya kun ga lawaya can kakansu ne babba wanda ya hada kamar su ma kanshi Idris da Ibnu Lawai ibnu Aknu ibnu wannan ibnu Mutala Washala irin waɗannan dai har zuwa no ibnu Yaqub ibnu ishaq kun gani jikan gidan yaqub ne duka waɗannan ƴaƴan yaqub ne suka fitar ibnu ishaq shi kuma ibnu ibrahim ishaq kuma kun dai sani wa huwa ibnu ammi musa ibnu imran da aka dan uwan dan baffan abin nan ne musa dan imran wa ibnu khalatihi sannan duk da auren dangi akai gashi dan baffan kuma dan kala ne shi ma akwai wata ƴar uwarsa akai kuma auren dangi ta gashi can suna da alaka ta wajen baba ta wajen mama ma suna da alaka da annabi Musa da kuma Faru ta wajen uwan mamansa kuma ya auro shi ma kai dai ka ce auren dangi na cikin gida duk haka aka yi auren ya fito ko ba aka alaka su kaga ashe kusa kusa suke wanda a tunani lokacin da mutum ya dauko wani abu ai wannan zai zai tama taya shi ne su idan kana da alaka da shi kusan ciki ɗaya ne kawai baka fito ba ta wajen iyaye maza yan uwan juna ta wajen iyaye mata yan uwan juna to amma ina da ya zo kawai ya samu wannan aka zo aka ce mai ga abin da za a yi sai ya ce ba haka ba haka kuma aksariyan mutane suke gazul fikiri ne kawai mutum yana neman wani abu ya zo ya shiga ta nan ya shiga ta nan ya shiga cikin mutane don ya nuna masu mutane suna tare ana tare ka ce kawai ana taren shi kenan amma tarayya irin ta zaman doya da manja haka ne ko an san zaman doya da manja musawa ya zaman doya da manja yake ina ka ji ko ina kai inda zaman doya da manja yawwa idan ya sauri ya girgiza kai kuma babban indan bayanan yau shi ma dama wannan bai masu a gane shi bai ɓoyewa yake bayan ƙaure ba ka san zaman doya da manja ba na kusa da kai gaya ma gaya mai zaman doya da manja na? kama ka sani ba? <laughs> ta aifa wasu hasar ji tsoron kafin kawo kasu sai ka ce za a yi ƙure ladan ne zai gaya muku ladan gaya musu zaman doya da manja ana tare to kaji ashe na kusa da kaiwa bai sani ba lagaye na babaki ka sani kai ko eh mamakin fasarar ladan ne fa yana da makarantar shi kai kana ganin lanar na yana shi in ka je makarantar shi ka je da yake buga aiki to ka to kaji ya yi fasara ji zaman doya da manja indiya ya ce yanzu in ka ɗauki doya in ka zuba mata manja a sama ba za ka ga manjan ba in ka buɗe ciki fa manjan ya shiga ciki ehem don kuna zaune da mutum sai ya bayyana ma a nan waje kuna tare amma can cikin shi ba tare kuke yanzu cikin doya ya san an sa manja to shi ne in an ce zaman doya da manja zaman munafuki ne kuna zaune da mutum a fuska yana nuna ma kuna tare a ɓoye can ba tare kuce ba na? shi ne zama inda yau kaji zaman doya da manja kaji wani ya ce ba mu dai zauna zaman doya da manja eh to zaman munafukai ne wannan zuciya shi daban abin da yake bayyana ma daban a nan kun haɗu tun da manja ya haɗa ku amma a zuci ba ku haɗu ba to haka ake da 'yan siyasa mafi akasari yanzu zaman duniya da manja suke da kowa ba mai gidansu ma wanda ya ɗaga su suka kai ƙololuwa suka je ina da ake ca ba za su samu ba sai sun bi ta wurin shi za su iya bi su bi ta wurin shi sai sun kai wani wuri su yi mai tawaye inda dama zaman doya da manja ake a zuci ƙarya suke ba sa tare a fili ne suke tare da shi to kai kuma sai a zo a yi ma gazul fikiri da wannan Gazuwar fikiri a yaƙi tunaninka ya fi a yaƙe ka da rai a kashe kama shine suke ce ma intellectual terrorism ko kuma mental conquest idan mutum ya yi kankarin ɗinka ta tunani ya ruɗa ka ta tunani ya ci ka da yaƙi domin yaƙin ba zai tsaya ka ba har wasu sai ka zuba ma wannan masifan dafin da ka shawo har sai ka furza ma wasu su ma sun sha sun mutu to haka ne shine ga zuwa fikiri na ga kawai ka rudu da waɗannan abubuwan don sun tawo kawai sun ce ma ga su ka ce ku da zuwa shi kenan Allah ya ba da sa'a kawai Allah ba da sa'a ba ruwanka da wannan shine abin nan su, don haka waɗannan da aka zo annabi musa ya mai magana bai ji ba ina nake nahar sau da aka aka gaya masa ibnu khala wa kana yulaqab aka masa laƙabi aka ce mai almunawwar shi aka mai laƙani shi ƙarun ɗin ana ce mai almunawwar da husni suratihi saboda yana da kyakkyawan halitta Allah ya yi shi mai kyau ne sosai sannan kuma ga kuɗi ga kyau ga kuɗi ya hada duka nuru ala nuru suke ce mai wai amma na duniya ya hada ga kyau ga kuɗi saboda haka ake ce mai munawwar wa nafiqun sai dai mummunan magana fa kuma kama nafaqa wa nafaqa kama nafaqa samiri al-matrud amma sai zama munafiki kamar yadda samiri wanda aka kora can shi ma ba cuta annabi Musa ya bai mai munafunci aka zo ya zo ya za mutane suka yi bautar dan karami da dan maraki daga na aka zo aka tsine mai aka lance shi ya tafi cikin daji yana cewa kowa ya haɗu da shi ya ce la misasa la misasa samir ya fara corona saboda daga lokacin da aka tsine mai daga nan ya rika cewa kada kowa ya taba shi kada ko duk inda ya gamu da mutane ya ce kada ku taba ni kada ku taba ni kada ku duk ko wanda ya taba shi sai yayi zazzabi duk wanda ya taba shi sai yayi ciwo haka daga nan mutane suka guje shi suka kaurace masa sai koma ya shiga cikin daji har ya cikin daji ya bace duk inda ya tafi yana lame sasa lami sasa kada a taba in ko ya taba wani ko wani ya taba shi to mutum sai ya kwanta ciwo kawai ai kaga in ma corona ta ita ce waccan to wanda ya saba ma Allah komai ma ba zai kama shi ba kowane irin ciwo ba sai ya kama shi ba saban Allah ka kalli illar da zina take ma mutum zina illa da mutum yake zina ibn al-qayyim da ya fara jero abinda da zina take haifarwa in ka tafi cikin mawaqif imaniya da ya fara jero masifar da zina take haifarwa har ma mun zo yanzu muna mamaki muna ta ba mu san abin da muka yi ba bayan wasu daga cikin manyan da ake tunanin ma ba za su yi ba mazinatan ne wanda sai ka ji mamaki in ka ji sunan wani in ba wanda Allah ya tsare su ba to da waɗannan su ne babban abun nan da aka gaya mai wannan ya ji ba zai iya ba shi ya dinga mu mutane tawaye saboda haka kamar yadda samiri yayi qala ta'ala fi dhikri khabarihi inna qaruna kana min qaumi musa qaruna ya kasance daga cikin mutanen annabi musa ay isra'il wato isra'iliyun ne ibnu ammi musa ibnu imran ay ar-rasul wannan ne fa baga alaihim ay ala bani isra'ila ketar iyaka ay zalamahum wa taga alaihim ya zalunce su ya murkushe su ya fi karfin su wala'alla fir'auna kana qad asnada ai ilaihi imara zai iya yiwuwa fir'auna ya bashi wani mulki ne ala bani isra'ila yana da wani matsayi fa ataghathu ai wannan sai wannan abu ya sa ya zama ya kira ya yi girman kai wa malaka amwalan ya mallaki dukiya mai yawa kasiratun ai wannan abun nan ne wannan abun da yake abun nan ne wanda dukiyan nan faqaratu wa alhatu wanda ta dauke mai hankali ta sa ya zama abun nan dinsa saboda haka daga nan abun nan ba ya sa ya daina mutane ko ya rika zaluntar mutane wa qauluhu ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa atainahu min al-kunuzi mun bashi dukiya ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa an bashi dukiya ai ma inna akwai na haru khair inna mafatihahu ai al-aktharuna ala anna ma mawsula wasu suka ce mausula ce wasilatuha ai inna mafatihahu akwai inna jinna a ce wato wannan kawai a kyale ta kawai a ce abun nan ne a ce mabudan kawai wato sun zama su zama su za su gagari katti da yawa wa an kara ba ru ai annaha ai anna an an dinnan ba ba an tabtadi bi asilati bil harfi cewa wannan an tana fara sila da harfi ne inna ai wannan na bi harfi inna ai din ita ma tana farawa ta wannan suka ce su ba ma mausula ba wannan duka fanahu ne da sarfu ake magana saboda haka suka ce a ai ta din ma an din tabtadi'u ai asila bi harfi tana farawa ita ma ce bata sulatul bayan ne ta dalilin in an fara ta da harfi dan haka suka yi musu wannan dai luga ne fa qalu ma mawsufatun suka ce ma din nan sifa ne wa ma ba'da hafi mahalli nasab sifatin ne wal mafatihu jam'u mufta shi ko mafati jam'i ne na makulli bi kasar mimi ai ismu alatil fatahi sura ne na kayan buɗe abu kawai wannan ya yi mu haka nan kada mu shiga rikici da yawa abu na uku latanu'u ai min na'abi shay abu yayi nauyi ay saqul alai wal ba'u nan ai fi dinnan bil usba lil musahaba akan hada ta ne dan tare a ce za ta iya cima mutane da abun nan laysa li sababiyya ba sababi bace idhiya kama ai qala ai kama fi qawli imrul qais domin wannan kamar inda imrul qais ne ya magana cikin wani wuri can da ya kawo baitin sai ke cewa al qais yace wa ardifu ba wannan akwai guntum akwai shi sadarul baitin bai kawo shi ba amma saboda abin da muke nema kawai zai kawo ya ce wa ardafu a jazan wa na abi kalkali yana magana shi yana magana shi yadda ya dora ya dora wani abin da yake yana magana inda ya tafi yaki ya tafi farauta ya je je abin nan dinsa ya ce ne wani wannan kalkali wuri ne can nesa da kalkali amma dai abin da yake so ya nuna ai ardafa ai a jazan ɗin da wannan wana abi kalkali to ba'un ɗin ta kalkalin wal usbatu nan aljama'a min khamsatin ilal al ce, fa akthar idan aka ce usba mutane ne daga ɗaya zuwa goma su ne usba waɗanda aka ce za su iya wahala in suka ce za su ɗauki wannan makullai na dukiyar karuna ay ulil wahalar wa hadha ilahi wannan labarin da ake bamu daga Allah dalilun ala ma kana ya ce qarun yana nuna mana akan abin da shi ƙarun wannan mabannance yake da shi min amwalin na dukiya بحيث mafatiha المفاتيح ثقل ككاهل العصبة shine wannan dukiyar za ta rinjayi kafadan katti manya majiya katti ba su ya dauka ai aljama'a min rijali law hamaluha kullaha da za su dauke ta gaba daya wa zalika li thiqaliha wa qawluhu ta'ala id qala lahu qaumuhu yayin da mutanen suka ce masa amin bani isra'ila wa izina lahu muzakkirina suna tunatar da shi la tafra ai kada ka rika murna bi amwalika ai bi amwalika da wannan dukiya ta kafar hal ashiril batar irin wato takama irin ta mai girman kai wanda yake mai jiji da kai kuma mai karyaci inna Allah la yuhibbul farihin Allah baya son masu alfari al-ashirin al-batrina alladhina yaftaluna wa yatafakkaruna wa yatakabbaruna sune waɗanda suke takama suna kumbura hanci suna jiji da kansu suna takama suna nuna su masu wadata ne wabtayin ay utlub ma ataka Allah ka nemi daga cikin abin da Allah ya baka ka nemi arzikin lahira ai min amwalid daril akhirah na duniya wato kayan wannan wanda zai sa ka samu gidan lahira ya an tasaddaq ai min haka sadaka daga cikin dukiyar nan taka wa anfiq fi sabilillah kai ba da dukiyar ka saboda ai addinin Allah tabaraka wa ta'ala gashi nan ko dai ba za ku ji ba ma'azratan ila rabbina Ka zama mutum ya ji ala basira kabina il masajidi kaman gina masallaci ka ba da gudunmawa a gina masallatai au ai wannan ko au madrasa ko kuma wato a ce abin nan ba mutum ya gina makaranta au muyattamun ai ko ai wannan au awul awul maruda ko ko mutum yi gidan aje marayu shine muyattamun inda za a aje marayu gidan marayu ne ko kuma au au malja ko wurin mafaka ila da zalika idan wasu ba su da wurin zama su samu inda za su labe in an yi baki suna da wuri a ce wannan naka ne kai wakafi kai wannan min aujihil birri wal ihsan na fuskoki dai akwai fuskokin kyautatawa da yin abin da ya cancanta da yawa wala tansa nasibaka min ad-dunya amma kada ka mance ka sanka na duniya ba a ce ka kwashe kuɗin duka ka bayar ba fa kul ci abinci kai ma cikin kuɗin ka ka ci mai kyau washrab ka sha wal bas ka sa tufafi warkab kai abun hawa ma wanda kake so waskun ka yi wurin zama ma wanda kake so to ne laifin musulunci yanzu nan bayan ya ce ma ka yi abin da kake so ka sa abin da kake so ka sha abin da kake so ka yi gau abin hawa ka gina gidan da kake so amma a ciki kuma cikin surplus da ka rage wa Aluna ka anil af ce qul al af lillah daga wannan rangwame in an tambaya wa Aluna ka ma za yunfiqun aka ce qul al af suna tambayan ka me za su ciyar aka ce rara surplus abin da ya rage ku ciyar da shi wannan shi kuma bayan ka cire waɗannan bukatun naka to menene matsala nan zakafa sai da aka ce in fa kana da miliyan arba'in yanzu a ajiye a cikin account ɗinka a cikin arba'in ɗin na fa miliyan ɗaya aka ce ka cire ka bada ka ba bayan Allah sauran talatin da tara duk naka ne sannan daga nan kaga dama ma kasa ƙara sadaka habbaɗi ka yi ta wajibi sauran na sunna ne sauran na nafila ne cikin miliyan arba'in Allah ya baka ka cire guda ɗaya ka bada bayan ka bada sadaka amma mutum ba zai yi ba a cikin abun noma sai ka yi ausiki biyar sannan bayan nan za ka iya za a ce ka kasa goma sannan kuma ka cire kashi ɗaya ka ba ka ba ka ba abun nan ba in na bar ruwa ne ma sai ka yi ka yi kashin ma ka cire ɗayan ma ka raba biyu sannan ka ba da rabi cikin goma ka ba da rabi abun nan ba to me matsala wannan to saboda haka abubuwa ne in Allah bai so mutum ba kawai da alkhairi ba zai yi ba illa iya kawon lokaci wasu na cewa in kaga an cima mutum ga hanya alkhairi wanda zai sa ya samu aljanna yaƙi ya zo ya fifita wannan gidan mai karewa akan wanda baya karewa to kalli dama ta ina ya samu kuɗin kudin banza a hanyar banza suke tafiya ba yadda za a yi kuɗin banza su bi hanyar alkhairi ko su bi hanyar da za su samu mutum rahama abadan ba zai yiwu ba to da ka sai a kyale makowa kayan shi ba shikenan ma walakin gaira israfin kada mutum ya yi banna wajen zubarwa a zo aure mutum ya bata a banza wala makhila kada mutum yayi takama wa hasin sannan ka kyautata ibadatallahi ta'ala wa ta'atihi wajen bauta Allah da kyautata wa ta'atihi wa hasin ila ibadihi ka kyautata zuwa ga bayin Allah bil qawli wal amal wajen magana da aiki kama ahsana kama yadda Allah ya ma kyauta ai ahsana Allahu ilaika kama ahsana ai Allahu ta'ala ilaika wala tabghi fasa fasada fil ardi kada ka yadda ka nemi ai a cikin kasa bi tarkil fara'idi ta barin abubuwan da aka fardanta kabil muharrama ko kuma wajen aikata ayyukan banna ai ta banna cikin kasa Allah baya son banna inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah baya son mabannata wa man lam yuhibbuhu Allah abghadahu duk wanda Allah bai so ba to ai Allah ya ki shi kenan yana fushi da shi wa man abghadahu azabahu fid dunya wal akhirah duk wanda Allah ke jin haushi to Allah sai ya azabtar da shi a duniya da lahira ba da harihil bayan wannan wa'azi da aka yi masa min qaumihi salihin ahlul ilmi daga cikin mutanansa salihai kuma kun ga masu ilimi ne tunda kun ji magana da suka faɗi ai magana da ake so kenan wal basira kuma suna da basira radda hada tariya ai qarun bima akhbara bihi ta'ala an anhu sai wannan mabannaci ya bada amsa shi ma ya masa raddi ai bima qawlihi aya ta 78 amma kafin nan akwai na har har guda biyu ashara ibnu umar ay ila hadha alqawl fi qawlihi ahrit li dunyaka ka'annaka abadan shi yasa ibnu yayi wannan magana da yawa mutane na cewa hadisi ne wannan ba hadisi bane amma magana ce ta Abdullahi dan Umar yayi magana yake cewa kai kwadayin samun duniyan ka kaman zaka rayu har abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan ka aiki dan lahirar ka kaman zaka mutu gobe duk da wasu sun yi magana kai shi an dai maganganu da yawa akan wannan wa man ta'awwalaha bil amali lil akhirah faqat wanda ya ce ya fassara wannan da aikin lahira kadai sai fassara ta shahiduhu qawluhu mimma tajma'u ad-dahra kulluhu rida'ani talwa ma wa hanutu subhanallahi mimma tajma'u ad-dahra kulluhu daga cikin abin da kake tarawa duk ya rayuwarka abin da ka tara a wannan duniyan gaba daya daga cikin abin da ka tara dai rida'ani tulwa bihi fihima ne mayafi guda biyu da za a naɗe ka a ciki wa hanutu da turare da za a fesa ma kunji saboda aka sai suka ce don haka ma zai zai saka wahala da wannan gina duk abin da kake tara wannan a zamanin ka iya rayuwarka duk iya abin da ka tara iya rayuwarka har zuwa lokacin da za ka mutu ranan da za a cire ka daga wannan gidan daga cikin abin da ka tara nan abin da za a ɗaiban maka rida'a ne mayafi guda biyu a ɗaura ma a zane a rufe ka da ɗaya sannan tulwa fihima a nade ka a ciki wa hanutun sannan kuma da turaren da za a fesa sama. ni ban ma taba ganin da karata ya mutum kwalba guda ɗaya ba ka ce tafi da ita ɗaukowa za ya fesa sama. in ma ciki akwai wanda ka buɗe dan kaɗan akwai wanda baka buɗe ba da wani yari ji wanda ba buɗe ba zai buɗe sai ce a a a tsaya ga wani nan da aka buɗe kada ya ɓanna. a ɗauko wannan dan sauran a fefesa wa mutum a ce ya isa nan kayan ka an ɗauka an tafi to shine daga nan sau da aka sai mutum ya gane wancan maganan tana da ƙarfi amma kuma ga inda ma fi ƙarfi na biyu alfasadu fil ardi yakunu bi fi'lil ma'asi ina aka ce banna a cikin ƙasa shine a yawaita sabo aljami'a li tarkil fara'idi wanda zai kai mutum ya ba aikata farilla wa itiyanil kaba'ir da aikata manya manyan zunubai Allah ka tsare ni qala inna ma utituhu ala ilmin indi sai ya ce wannan abu da ya samu an bashi ne saboda ilimin da yake da shi wala la tuhaddiduni ku daina man barazana ku daina man wata barazana wala tukhawifuni ku daina tsoratar da ni bi salabi mali anni cewa wai dukiyar zan rasa ta dukiyata na nan yanda aka samu an kabirin an kabirin ne kawai dukiyata har abada in ana lam usin wai cewa in ban kyautata ba akwai abin da zai faru ba haka su ma suke cewa ba ku daina ba wani ma zai ce ne kada ya amfani da addini shi a cuce shi maganan wai cewa wai ya ciyar da dukiya ko wani abu shi bai yadda kawai ba kawai dukiya ta shi sai Allah ne ya bashi in ma ya ce Allah ne ya bashi bai ce dabarar ce ta bashi ba kai ma kai ka so ka zama abin da ka zama fa inna hadha al-mal qala utituhu yace ai atanihi Allahu ala ilmin minhu Allah ya bani ne ko ya bashi ne akan da ilimi ga ce bi anni ahlul lahu cewa Allah ya bashi ne da ilimin cewa Allah ya san dama shi ya dace a ba walidha a'tani wa zada a'tai dan haka ne bani ma ya kara man wa aktharahu qala ta'ala fi rajja alayhi fi zamihi sai Allah ya ce masa a raddi ya masa fi hada aw lam ya'lam shi karuna bai sani ba ay yaqulu ma yaqulu yana faɗin wannan magana min na zamul kadhibi wannan magana da yake faɗi ƙarya wa lam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi man min al-qurun bai san cewa Allah ya halaka wasu ba gabanin sa na zamunna man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'an wanda sun fi shi karfi kuma sun fi shi tarin dukiya ba daga cikin su kamar akwai adawa wa samud wa qaum ibrahim walau kana kasaratul mali dalilan ala hubbillahi wa ridahu an ahlihi da a ce yawan dukiya yana nuna kenan in Allah ya ba mutum dukiya kamar yadda mutane suka ɗauka su rika cewa wani bai da matsala ko su ce wani Allah ya zaɓe shi ko wani Allah ya taimake shi da a ce ba da dukiya ko kuɗi akan alama ne na nuna cewa Allah yana son mutum ko ya yarda da shi ko ya yarda da masu dukiyar ma a halaka adan wata mudan wa qauma nuhin min qablu da Allah bai halaka adawa ba da bai halaka samudawa ba da bai halaka mutanen nuhu ba gabanin wannan wa kanu ashadda quwwatan wa akthara malan wa rijalan su ko gashi sun fi tsananin dukiya kuma sun fi gasu da yawa gasu da karfi gasu da dukiya gasu da mazajen fada in yaki ne amma aka halaka su ashe wannan ya nuna ba zaben su akai ba wa qawluhu wa la yusalu an dhunubihim al mujrimun sannan kuma ba a tambaya ran nan a tambayi waɗannan game da laifin masu laifi ai idza aksara al-abdu min al-ijrami idan bawaye yawaita sabo bi shirki wal ma'asi yana shirka yana sabo haqqun alaihi kal haqqa kalma azaba sai ta sauka akan shi kuma shi kadai wa ana wa nu azabuhu sannan lokacin azaba idan yazo la yus'alu an dhunubihi ba za a tambaye shi game da laifin da yi ba bal yu'khadhu fuj'atan za a damke shi ne a lokacin da baya tsammani kama anna ha'ula'il mujrimin kamar yadda waɗannan masu laifin sai da hulunan na bi gairi hisabin za su shiga wuta ba tare da hisabi ba wala yus'aluna wala hasabun ba a tambayin suna nan ko hisabi ba za a yi masu ba da an je za a ɗaure su a sa wuta gaba ɗaya irin su ne wanda za a zo tun filin kiyama wuta ta dinga kwasar su qala ta'ala wayu wannan akwai naharoni da ne fari baya can ko na ban nahar na uku da na hudu wa ƙala ibnu zai la ilmin lahi ta'ala bi fadli shi yana cewa wai Allah ya san falalarsa ne shi yasa ya ba sa wa anni ai inni utituhu bi siqaqi qaruna yana cewa an ba shi dukiyar nan ne dan ya cancanta ai la yusalu su'alu kitabin. ba a ba su dama wai tambaya irin ta uzuri kun san wannan ba a ba mutum dama a ce a ba shi hanzari li ya tubu saboda ya tuba amma su'alu taqriya wa tawbiya amma wannan tambaya ta tsoratar da mutum da zargi fala mani amin wannan ba za a ce ba za a tambaye su ba wa zalika ka qaulihi ta'ala wala hum yusta'tabun ba za a ba su uzuri ba wa qawluhu fama hum bimu'tabin ba za a ba su dama su kawo uzuri ba Allah ka tsare ni wannan shine abun nan din su sannan aka ce wa qawluhu ta'ala ai yu'rafu al-mujrimuna bisimahum za a san masu laifi ranar nan za a yi masu wata alama yadda kowa in ya ga mai laifi zai gane su da alamominsu ko yi ukhadhu bin nawasi wal aqdam ranar kiyama za a daddamke su a kama su da gashin goshinsu da kafafunsu ta kasa a daddaure su gaba ɗaya sai wuta Allah ka saba mu cikin su ai wa na fi jahannama za a umarce su wa yurmauna kenan za a wurga su cikin wutar jahannama wa yuqalu lahum hadhihi jahannamu allati yukadhibu biha al mujrimun wannan ita ce wutar jahannaman da masu laifi suke karyatawa suna cewa karya ne babu Allah ka saba mu cikin su ya fito akwai nahar namba na biyar simahum ay innahum sudul wujuh wa zuruqul wa zarqul uyub za a gan su fuskokin su baki kirin sannan idanun su kuma sun yi wani yalo yalo kamar an sa musu bula za su koma babu can gani sun yi jajawur su fito da ido kwala kwala na shida المجرمون هم الذين أجرموا على أنفسهم سوني وند سكي ليفي أكن كاونا أي خبطوها سكبات رأيكم بكثرة أي ما يرتكبون سبود يوم أبند سكي أي كتاب من الجرائم من ليففكا كالكفر والظلم وكبائر الذنوب suka aikata laifuffuka na zalunci na cutar al'umma da kafirci da zalunci wa kaba'irin zunubi da kuma manya-manyan zunubai kalkatli zulman kaban kashe mutane ba gaira ba dalili kamar yadda ake yi yanzu mutum ya tashi ya ɗauki makami ya kakkashe mutane da yawa ba wanda ya sa kuma an yi an yi an yi mutane an gaya masu an jawo hankalinsu a wannan baya da kyau su bari sun ce su ma an fusatar da su ne suke ramawa akan kuma wanda ba su suka fusatar da su ba hada zulmun azim wa akalu riba sannan suna cin riba wa ta'atil khumur ga shan giya wa zina ga zina kuma zinan ma ta zama abun nan wai har ana samun bayan Allah waɗannan mutanen masu kidnapping mutane suna kashe mutane wai wasu matan kuma su rika daukan mata suke dakon mata su kai kansu kuma su kai masu wasu matan su rika masu zina da su suna ba su dubu hamsin kamar yadda labari ya zo to irin wannan mummunan masifa yaushe za ta tsaya Allah ka tsare ni hidayatul ayat abinda zamu koya na tarbiyya gurguje cikin waɗannan ayoyi masu albarka na farko almalu wal al ali dukiya gaba ɗayanta da wani matsayi kololuwa da mutum zai hau urdatul lefsadil mar'i wani abu ne wanda zai iya yiwuwa ya lalata mutum idan mutum ya samu kuɗi da yawa ko ya samu matsayi da yawa ya ga shi ne kololuwa sai da yadda yake sha ke dauka shi ke da nama ya yadda yake so wannan abun gab yake da ya sa mutum ya lalace in bai sa'a ba eh, sadil mar'i illa man rahimallahu azza wa jalla sai dai wanda Allah ya ji tausayinsa ya so shi wa qalilun ma yan kaɗan ne kuma da dukiya da matsayi suna lalata mutum in bai sa'a ba ko mai ya na yana takama yana girman kai abu na biyu shine hurmatul farah bil mali wal imara haramun ne mutum ya rika yin girman kai yana takama don saboda an bashi kuɗi ko an bashi matsayi idza kana al farahu fariha batarin wa fakhrin wa i'tizazin wa kibarin wa khuyala idan ya zama wannan mutum yana murna ne fari ne irin wannan murna ce ta takama ta jiji da kai ta alfahari da jin na'isa da girman kai da takama wannan babu shi a musulunci abu na uku min fadlillahi alal ummati yana daga cikin falala Allah da kyauta Allah ta wata'ala akan al'umma an yujada fiha alimuna yansahuna wa yurshiduna wa yuwajjihuna wannan babban abu ne a cikin al'umma sai dai an rasa shi kuma za a shiga wani hali sai dai kuma yanzu ba a so har su mutanen so suke su ai malamai kamata ya su daina ma cewa gwamnati ga yadda za ta yi ko ta bari ko ta yi kawai a yi suru a zura mata ido manyan malamai a ce kada su yi magana bayan muna da su a ƙasar nan manya manya suna nan ya kamata a ce ma ana shawara da su a tsara amma tun da an yi wurgar da su ba sai ya kanta su rika faɗi ta yadda za a ji ba in ana so a ji saboda haka yake cewa yana daga cikin falalar da Allah zai ma al'umma an yi wuja da fiha alimuna a samu malamai masana yan sahuna suna yin nasiha wa yarshuduna suna shiryar da mutane wa yuwajjihuna suna fuskantar da mutane ga inda ya kamata haka ake so kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah saboda haka wannan shine abu na hudu min al-jazr min al-min al-hazm lil mar'i yana daga cikin abu muhimmi ga mutum wato an ya tsaluba min al-mali wal jahi wal mansibi a'la ad-darajati fil janna mutum ya nemi Wannan maimakon ya nemi dukiya da amfani da dukiyan nan da ya samu an yi tsaluba min almayar da amfani da dukiyar da ya samu wal jahi da faɗa aji da ya samu wal mansif da matsayin da ya samu yana da kyau mai hankali ya himmantu in Allah ya bashi dukiya ya bashi faɗa aji ya bashi matsayi to ya nemi ƙololuwar aljanna da wannan matsayin ya fito ko wannan alama ce ta masu hankali daraja ce babba in Allah ya baka dukiya Allah ya baka fada aji ya baka matsayi to da wannan abun guda uku kai kuma ka nemi kololuwa aljanna ta dalilin wannan da aka kama an baka makullin aljanna ne in kana so ka rike ka buje ka bude in baka so ka wurgas na uku na biyar ay hilliyatul akli min at-tayyib ya halatta mutun yana da dukiya ya ci daga dukiyar nan ya ci abu mai dadi wa shurbi da sha min at-tayyib da abun sha mai kyau wal mutum ya sa abu wanda yake abun nan ne mai daɗi warro ko was sakan mutum ya samu ya hau abun hawa mai kyau ya zauna wurin zama mai kyau min gairi sarafin wala kuyala wala kibur amma mutum ya kasance kuma baya takama da shi ba girman kai ba jiji da kai ba rena wasu kuma girman kai na ma an ce shine batsarul haqqi wa ghamtin nas shine kin gaskiya da rena mutane na shida al'afiyatu wal mal wa izzu sultan yusabu sahibuha bil iftirari illa man rahimallah yace matsayi al'afiya ka zauna lafiya lau kori ka ji ka gagau lafiyar ka lau wal mal ga kudi ga lafiya wa izzu sultan ga mulki mutum yana da waɗannan abu uku kai yusabu sahibuha bil in ba ai sa'a ba wanda ya samu wannan sai ya shiga rudu sai ya sai ya rikice ya canza abokai ya canza wurin zama ya canza abokan shawara إلا من رحم الله سيدي وندا الله ya من muna الله تبارك وتعالى wa نكتفي بهذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا